sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin kasuwa a kai miki dole tare da Bashir Ibrahim Idris. A shirinmu da ya gabata, mun fara kawo muku dambarwar da aka samu wajen amincewa da kasafin kuɗin Najeriya na wannan shekara. Bayan kasafin ya kwashe watanni bakwai a zauren majalisa, kamar yadda shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya bayyana. wajen sanya hannu a kansa. A wancan shirin mun ji ta bakin shugaba Buhari da Honorable Alassan Ado Doguwa daga ɓangaren majalisa. Yau za mu ɗora da jin ta bakin wasu 'yan Najeriya kamar yadda za ku ji daga bakin Malam Muhammad Abdullahi. To ba su yi ma ƙasa adalci ba kuma ba su muna adalci ba, amma abinda suka ƙudura a zuciyarsu Allah ya fi su. ko sunana yakubu ya cinadi kai mun gane abin da suka yi kuma allah da ba zai shafi shugaban kasa ba su kan ina tabbatar maka da cewa talakawa sun shirya amma su daura damara wasu za su sha kasa insha allah ni suna na aisha haladu mu dai fatan mu wannan kasafin kuɗi allah ya sa ya zama mana alkhairi tunda an kwashe wata shida a baya ana ta jan kafa sunana bello idris sokoto nasu manufa sun riga sun yi nasu kuma abin da suke bukata shine su durkusar da ayyuka don da ba samu haka ba eh, a sa hannu a ci da ayyuka duk aniyar da suka yi za su ga abin su ta bakin wasu 'yan najeriya kenan to tuni wasu 'yan siyasa ke zargin cewar majalisar wanda akasarin 'ya'yanta 'ya'yan jam'iyyar apc mai mulki ne na yi wa shugaban ƙasa zagon ƙasa wannan ya sa muka tambayi honorable sama'ila muhammad ko akwai ƙanshin gaskiya tabbas eh, zagon ƙasa ne kuma sun yi ne saboda cika burinsu ba tare da sun yi la'akari da manyan aƙidoji da kuma alƙiblar da wannan gwamnati na fito da ƙasa daga ƙangin da take ciki ba don ba zai yiwu su ɗauki burinsu su sa shi sama da abin da ƙasa take bukata ba ah, shi wajen man bila ɗin nan zai ba da wuta megawatt fiye da dubu uku da ɗari biyar ita gwamnatin china da za ta ba da kuɗin ta yi maganan counterpart wato kuɗin da za a saka idan kuɗin ba a saka ba su za su ce gwamnatin najeriya ba ta da serious akan kan aikin da za a yi to su kuma gashi sun sani amma kuma suka zo suka zabtare kuɗin da za a sa a cikin wannan mun kuma tambayi tsohon dan majalisar mafita kan wannan al'amari abin da za a yi ko shine kamar yadda shi shugaban kasan ya faɗa ya sake yin supplementary budget a sake tura wa majalisa a nuna musu abin da suka yi ga shi yadda yake in aka yi haka to wannan a maida manya-manyan ayyukan da ya kamata a yi in ya so a yi aiki amma bai kamata ya ja da su kuma a zuwa na kiki ba shi kanshi babban bajet din a kasa tafiyar da shi a yi shi a haka in ya so daga baya a kai musu kasafin kuɗi na gyara wanda zai gyara kurakuran da su majalisa suka yi kuma da fatan shi zai bi su a cikin hankali ya nuna musu faga ga matsalar da ake ciki. Dr. Isa Abdullahi ya ce zabtara waɗannan kuɗaɗe ba wai ya tsaya daga ɓangaren wutar lantarki ba ne, har ma da wasu fannonin inganta rayuwar jama'a. akwai abin da ya shafi kiwon lafiyar najeriya wanda kwanakin nan ma su ɓangaren kiwon lafiyar nan suna yajin aiki kuma har ya zamanto ya kawo matsaloli ga kwalara da ya bulla a bangaren arewacin najeriya musamman arewa maso gabashin najeriya har cikin garin jos da kuma wa'yansu kewaye na jihohi ma haka na arewacin najeriya kaga yajin aikin nan da yake ta tafi cikin wannan bangare ya kamata kuɗin da aka sa a wannan wajen domin ya daidaita ayyukan wajen a cikin koke-koken wannan bangaren kiwon lafiya, ai ba wai sun ce kuɗi ne kawai suke nema na su na albashi ba akwai kayayyakin aiki wanda kuma a cikin wannan kasafin kuɗin akwai wayannan kayayyakin ayyukan akwai kuɗaɗe da ya shafi na masu manyan cututtuka a cikin ƙasa kamar ciwon sida wanda ake saya musu magunguna na kiwon lafiyarsu na antiretroviral to kaga kuɗaɗen an ce ya shafe su akwai abin da ya shafi bangaren gidaje na ma'aikata wanda gwamnati tana nema ta, ta, ba ma wannan national housing fund wato hukumar da take lura da samar da gidaje a hmm. najeriya domin a samar da kuɗaɗe ma ma'aikata su samu gidaje musamman ƙananan ma'aikata hmm. za ka ga mutum ya yi shekara talatin ko talatin da biyar yana ma gwamnatin najeriya aiki in ya zo ya gama kuma karshe ya koma gidan haya ba da gida shi. ba da muhalli haka ya raya kuma to gwamnatin ta ware waɗannan kuɗaɗe da kuma tsaro da za a samar ma kuma bangaren makarantu wanda ake kira unity school na bai ɗaya na gwamnatin tarayyar najeriya wanda kaga ana zuwa ana ibe mana 'ya'ya a cikin makarantu ana kuma hana su yin karatu ɗin nan to gwamnatin ta ware waɗannan kuɗaɗe to bai kamata a ce waɗannan abubuwa da suke da muhimmanci an tattaɓa su ba tsohon dan majalisa sama'ila muhammad ya ce abin da ya faru ba wai ya tsaya ga shugabannin majalisar ba ne to kasan tu lokacin da shi shugaban majalisar dattijai ya hau mulki mutane da yawa sun hango cewa zaman shi a shugaban majalisar dattijai zai sa ita wannan majalisa a ita samun matsala da ita to watakila haka ne amma da in ka duba daga baya ita majalisa in aka taru gungu ne na mutane kawai da suke son su fizgi abin da za su fizga so saboda haka ko da saraki ne ko ma waye idan bai musu abin da suke so ba cire shi za su yi su saka shi to shi dai kuma in yana son ya ci gaba matsayin shi na shugaba dole ya yi abin da majalisa suke so kuma watakila dai zani ce ta tadda mu je mu wanda kaga dai yanzu alal misali in suka yi tarnakin su ba dama su koma su ce buhari bai aiki ba gefen can kudu maso gabashin najeriya ana musu aiki na daga fatakwat har abin da ya hada ya wuce inugu ya zo gaba da haka to amma in suka ga kudin da aka yi an zabtare ba yi aikin ba to ba za su ce ai ba yi aiki ba amma dai dole shugaban kasa ya yi wannan supplementary budget a koma musu da shi a zauna a yi abin Dr. Isa Abdullahi ya ce majalisa na da hurumin amfani da ranar karin kuɗin man da aka samu maimakon zabtare makudan kudaden manyan ayyuka. da lura da rarar kudin man fetur da su suka duba su bangaren majalisa idan ma wani abu ya kamata su taba ya kamata to su dinnan tunda an samu wannan kasafin da aka ba da shi a naira dala arba'in da biyar biyar in su za su kara ya kai ko hamsin hamsin ko sittin sittin tunda kudaden man fetur din yana kaiwa saba'in da biyar da takwas da yana taba tamanin ma wani lokaci to ka ga in za su yi gyara daga wancan raran da aka samu sai su shi shigar da wa'annan abubuwan da suke ganin cewa su suna da bukata a ciki domin su dinnan dokoki sun nuna cewa ai majalisa ce take majalisa majalisar zartarwa ita take da karfin ta kawo kasafin kuɗi a cikin ƙasa to idan ta kawo kenan kaga kenan da nata bangaren su kuma tunda an ce suna da karfin su duba to za su iya gyara wani abu kuma su ƙara wani abu a cikinsa ko din dai ya shafi al'umma kenan To ko majalisa na iya amincewa da gyaran kasafin kuɗin da shugaban ƙasa ke shirin gabatar mata cikin lokaci? Ga Honorable Alassan Adodoguwa. Uh, ah, abu daidai da ya zama wajibi shine tunda doka ta yarda a yi kamar yadda ya faɗa zai sake gabatar da 'yan waɗansu bukatu don dubawa da kuma gyare-gyare akan abin da aka riga aka sawa hannu a kansa ina so in tabbatarwa mutanen najeriya da mai girma shugaban kasa majalisar kasa a shirye take ta bashi cikakken haɗin kan bashi don gyara abubuwan da yake ganin ba za su tafi daidai da tsarin manufofin gwamnatinsa ba ko kuma bukatun mutanen najeriya wannan abu ne wanda zai yiwu kuma na tabbatar masa mutane majalisa yan wakilai a majalisa za su yadda su bashi wannan damar don daidaita kasafin kuɗin da tunaninsa da kuma manufofin gwamnatinsa shi ma honorable sama'ilu muhammad ya ce ba za a samu tsaiko ba lura da abin da ya faru ba za a samu tsaiko ba saboda ai yanzu yana da hurumin ya ci gaba da tabbatar da wannan budget a ci gaba da kashe kuɗi a sake kuɗi kafin lokacin da za a buƙaci kuɗin alal misali yanzu nan da sati biyu ya sake tura musu budget na gyara don a gyara waɗannan kurakuran da aka samu sati biyu in ya so ya bi su a hankali ya kuma nuna musu illar rashin a yin sai dai a ƙarshe tsohon ɗan majalisar ya ce lokaci ya yi da jama'a za su dinga tantance irin mutanen da ya dace su tura wakilci a matakai daban-daban. Wannan gaskiya ne dole a tashi a sami wakilai na gari. To amma banda maganan samun wakilai na gari, matsala ita ce siyasa a Najeriya an bar wa mutane da ake ganin 'yan iska ne. mutane da yawa wanda suke ganin wai su ba sa son sa kansu hannun su ya ɓaci ba sa son su shiga siyasa kowa sai dai ja gefe ya yi ta zage-zage yana ta suruce-suruce in ana siyasa ta, ci gaba da yawansu in ka sake dubawa ba cancanci su je majalisar jiha ba ballantana ta tarayya haka kuma in ka duba ka ga gwamna ya kama duk local government ya rike ya kulle ya kisa ya kisa a yi zaɓe mutanen jihan za su tashi tsaye me aka yi aka yi gwamna da zai sa ba za a sami eh, majalisu na ƙananan hukumomi ba duk gwamnonin sun kadan da ne kananan hukumomi an ki zaɓe kuɗin su gaba ɗaya cinyewa suke to dole mutane su tashi tsaye su shiga siyasa su kare haƙƙinsu su kare yau kuma su kare gobe don ba a bari ba aka bar abu suka ci gaba da tabarbarewa mu ne muka jawo kanmu. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin ɗaukacin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen Hausa na radio france international sai kuma injiniyanmu mustapha adebisi bashir ibrahim idris ke cewa huta lafiya